الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عليكم ورحمة الله وبركاته ya ce ci da min ciwo nuru tabbata ya nabi Muhammad sallallahu kafin su tace da karatu littafin safwatu usulul fiqh ya Sheikh Abdurrahman Nasir ta'ala ne ya ji jabon na makonan musalam ke su na makanta wa murshidu ko? good ẹgbọ́n na gwọ̀nyí ya ji kàtún jọ bẹ́ẹ̀ lóyún bà ní ya ji kàtún lójú kí ọ wọ́n dánbó for history purpose alimamu sa'adi rahimahullah ga wa'ala bayanin mun labayani da ya tiyan alaka mu taklifiyo kishi ya aka mu taklifiyo kutu Alaka eh? alakamu shari'a ya gutsu kiwe kiwe alwajibu alharamu almasnunu almakru almuba good ngato lafazi gada be wa ala urfi shari'i in kana kalaman li shari'i kunga wa ala urfi shari'i ene zane la shari'a benin e gane nga gane fahimta na nga la ga wuce na nga waya lahu wa ala urkil mutakallimu bihi fi umuri al-wukud wa tawadiha kuma ta tiya urufi ko ya ne na zabe ga gane la ga gane wannan a da kyan ga bayan wacho wa tawadiya bil lam na. wal wasailu laha ahkamul maqasid al wasailu e koji laha waje a kamun makasir hukunciyar na jigayi manufunan kiwon ya gaba ba wannan bu ke a salatu lugatan yin a salatu ba shi milara ke kiyo a duwawu to ila ya zama gbani a na su kuka na wadda wajen zuru ne nufiya ni yana mai wajen aduwa kawai in bai gama lo ulwa kila ebe na-eme kpabi asọ láti ṣẹ̀rí ọ́nà wìtí o wìtálà na ṣàbẹ̀ tẹ̀kìtìrẹ́tì ìrámi ara azọ́bẹ̀ sallama ẹni ẹgbẹ́gbọ́ na wùjẹ́ àjọwà wàdájú fásara kí a sì ya mùlùgátẹ́yìn alìmùsáàkù so eh, ko an wace ganga a yi su yamu ko an wace a yi su yamu ko an wace jiyan da su yamu na na ya shiga ga wasu yazu na mun shiga ga wasu yazu daga shi ya nufi na lokaci dai a ebe kibo nga nga annama eyi ulubie nga waje da lawaya ne wala waya za ta jiba wa zaka ene ya jini fina ikiyo na ga gano cuka na fasara ne galo no e bogo e ga ga da be shari'a ene ene shari'a ga jini fi be wuci na ga ga du kiyo wa ga ju fasara e bogo wa e jini la ye la re ciyo ma je ba wa do e bo kibo la re cu ke yo wuci shari'a

ẹ̀dà mẹ́wàá jẹ́ medical doctor ń gbé ẹgbọ́n owó túnrẹ tí a ní òun tó àdàlá tẹ́kẹ̀dẹ́ medicine ṣe gbà ní wọ́n jẹ́ doctor wà látàlógún látàlógún tó fi ah kílọ̀ wọ́n àgá àwọn owó túnrẹ tí káì ń dàjí kàfẹ́ medicine ìkáì mọ́ ọ̀dọ́ lára a fi ṣe ẹbá kàràfẹ́ àdínì jẹun wa la urfil mutakallim bi fil umur fi umur al wuqudi wa tawadiha ila jige cewu lafazin ne ja ga use ne wa jiki ani wa standa ni mi aku mi ashi mi ayawe ko mi atware awe eh ba ta ne ji wa jiki it's done amma ni na. afọ́ọ̀mù jájíjí àgọ́tò láfọ́ọ̀mù òṣèwà àgbà àgọ́tò wọ́gá ìdájí bẹ condition nínú sign wọ́gá sign àníngọ́ ní ẹgbẹ̀gáwẹ̀ gan ní rẹ̀ ẹwọ́ kọ́ ọ̀gájà kóòtù kóòtù gan-an sáyù ọgọ́rọ̀ wọ́n rà mọ́tù mẹ́ẹ̀dá jí ni a tẹ́ mi àyà jíra mọ́tù ká yẹ yíò ẹ̀ àmọ́ ń gá apasọ̀ fún jí máa fún ẹ̀ ń gá àdíjí o ń gá àpá ẹ̀ bá ní máa náà wọ́n ń bẹ̀yẹ̀ ní agájí nígbà ẹgbẹ́ ìrìnàjí náà ṣe ní oṣù àríwá ní ẹ́ mọ́sáàbẹ̀ ògbò ògbò láti kí àárín múláàṣà mọ́sáàbẹ̀ ògbò súnkún ẹ́ ẹ́ ǹgbọ́ ilé mọ́sáàbẹ̀ ògbò ògbò wá ṣe kí lọ tí múláàṣà tí mo lọ tí wá ya yu. ku ga ramatu gashe yi ko? nga good wani magan washe na su ebonu ga wayu na good nga le ba aga e ga te mi aya dike junufio nga washe mi wa nu fudu ji sunu bi no ke zan do cha de ga ni yi yana jinu kina na wani waga da ga baba ne ga gafa kana jiya sako maka in ba waje yi nuwa ni waga yi ula je yi nuwa ba to wuce kin zaki na nga ga in ga ji baba gin no los de la shwa ga yi mama uya be gin ganwi uya dikiyo uya jali in ga yi waje yi nuja ni wa pa yi uya da mi awon agun bora ko ta. kashi za zaki na maga je won kàmì afẹ́ àwọn ẹni ní kí àdé ẹgbẹ́ bá jí náà wọ́n jí náà ṣiṣẹ́ wọn kí máa jú tù mọ́ mi wọ́n èsì dá ogun kájú ẹ̀gẹ́ gbọ́bà kó fẹ́kà fún ogun ẹ̀fà lóòrùn fẹ́kà òtì fẹ́ àwọn ẹni ọ

zami na yo sore da jire ja le kuji agan nu la le awari tí wọ́n ji po yo e bo confusion yiri na ji diga ti ti mo e zo avoid du gba ru fun go ti mo za ti le yo ti e gbe nge mu nge bugu e yiri na wo ka ta un so pe nu yi na ka ji eh uje umuru lukut lamari agreement nan da takani za gubo ni akun me ashi me ayawe me atwarewe na a jiawe ni ko me agwo da sauransu ya jiri mi jiri eri ne pata ebe su ta ke kiwo urufiyan ene zajige gato gaji ti ugbonu ko iji e ganewa wal wasailu laha ahkamul maqasidi e ko shi wajun lene daga en ga jingwa lona e za wuki hukunci wo haramu kí àjíwá lózàwó ẹzàwó gáyà haramu ẹni gá àjíwá lózàwó ní gáyà kí haramu wọ́n lábí jíwọ́ wúzà bẹ̀zọ́ ngájà haramu wọ́n kún kẹ́kùn mu, ní fìtí ní ngájà haramu ẹzù jìmí ní wúlọ́wọ́ lọ́dànájọ́ alẹ́kánú ngájà haramu zìnà jí wùyà haramu káṣà lẹ́lì haramu ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀dọ́ ní haramu haramu wọ́já tó ló èmi shi, ẹgbó òdò jí káàrùwájì ńgá ṣe àràmù wo tí ìdàgídàjí wá ńgá ṣe àràmù wo tí bùrú fi mọ́lé ńgá ṣe àràmù wo jẹ́gbó ìgbẹ̀ ìdàjí wọ́n dékátọ́ ńgá ṣe àràmù ẹni ẹgbó tí ìbò àlùwọ̀sá ìlú làá àkàmùlùmọ̀ká síbì tí ó kún jẹ́ jí ko ẹgbó tí ìbò ìzánú jẹ́ àyíṣọ́lá ti rí èmù jìmá ti fẹ́ sáú so kaga jima ya ja sai wa ja sun lo zane wa da lona gaje kiyo gaje wajibi ko la ji gane wa ki hukunci ya alu lajo ga yi sallah ne wajibi ko idza ku biyo sa da fasilu wujaku wajiyakum yal marafiq ya da karshen aya wuce to sa alu la ji wajibi alu la ma ya ja sai da ki? sai da nuwe a sha nuwe ya alu la ne wa wa da gaje kimo ngaje wajibi ebogo alwasa'ilu laha a kamul makasidi a eh, mai da haɗe shujoto matsalaci tu wunje falala ebogo wuya da yiwu ebo wunutu matsalaci na wange ya ebo kibo wasilan na tsoyi haram goma ma la ya timul wajibu illa bi kowa wajibun wa ma la yatimul wajibu ene wajibi a yaja illa bi sai duwina fa huwa wajibun wa wajibi wa ma la yatimul wujubu illa bi falaysa bi wajibin ene ma wajibi a ma wajibi a ta ci rawa sai duwina wani dole tun wani nufi ah hajilo wigiyo wajibi wani lani na fi jibati mani sota ilai sabila wa ma alwaja so ga na fice gugu a fice da wani bani gaje kiyo ngaje wajibi a wuri ko so so ga da mota wasu za su gaje kiyo ngaje wajibi good ngai diga da yamma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibu ani ko goto wa ma la yatimul wujubu illa bi fa laysa bi wajib ene ya je wajibi ta ce wa sai bi na dole a?

yayin yi ta cewa wa su ji mai za su yi ta wata sai don ta sai ta waje wa yuji wa yi yufin ko wa yayi mai kashi mu wa bu fiska mai da sauransu hakki ne yi ne ta cewa wani wuri dole ko amma dole yo la wo je bo ja ki mu chon no ka ga za ji yawa umma da dan shan e a ga wale fi jan a ja ga na ne je ganin lati ujo wula ya ta ba ni kawo sunnati fa mana ji ba sunnati fa laisa minni daga ne uyo ga wasu yi ibada. ibadati ina ta zumini ibada shi wani ngai majita ma ashirutu ha ne shiratu tusha gumi wa furudu ha bi farin dushi wan tafat muftidatu yana jimanyu na madawa idza sallaji wa anulaji wa yaje wa alqibla daga ikamo har be niye har be fatiye har be rukuyi be jade har be tayi har be sallama umaji umajige ti ku ji sallaza no eh wa ta du sallaza ne sahih ko ji gane ko amma ila sallaji be diga ngeu ba fatiya ti ku ji sallaza no salu ja kila kila salu ti ja yo e bo na ruku ni mi ni arka ni sallaza ni fatiya no ti ja yo kawai za su Allah ji da digange wujewa alkibla a mai na kiɓa ta yi sallah na aji gumi sallah za na ake kashi wuja wuja kin wuja yan eh? ebe na wujewa alkibla sharafi nimini sharafi ya e, sallah wuji kiyayen eh? wudabuwa ko? in za ki danin wa sallah ji wa jinge daga yi kamun abin karshen wata wani lajika yi junin wọ́n fi ẹjẹ̀ wá àjíbílá bẹ́lẹ̀ tó jẹ máa ń jú wọn a máa kàkùnrin di sálà oṣù náà fi ẹjẹ̀ àìlá tí ó kú sí sálà lánà ẹ́ ń jà kí lásà ló ti jà ń egbó ẹ̀nà àkùn sálà jíná tẹ́bí ojú o àìlá ná kó tó àgán wọn á jẹ́ wújà á ní mọ́ asali musulmi wai kiyo musulunci man salla salata nan zana ji sallah ne yayi wa takbala kiblata na wuci je wa kibla yi wa kala zabiyata mu je ne suna zane kiyo wai musulmi ko wa sallah ji wai fiya zuwa wa zaka wa la Allah da sauro su wai waya wai shirka zane kiyo wai musulmi wani wai ka me le dan na ji musulmiya ni go wa musulunci ni go wa wozo níbi ọwọ́ àwọn odò ọjọ́ tí wọ́n ya wúyárú mùsùlùmí wọ́n tí ibi tí ojú nà sí ya wọ́n ajílé èsì ojú wá rí gájì tó fún fábí wọ́n lọ àmọ́ ojú òṣèré tó lọ́jàwé pátàdù mùsùlùmí jọ tẹ́ ogun ọyí bóòdé rẹ̀ irú ṣùn àná ya káàkiri fàkàdìbà àbíyá àádù wa ma kuna mu'azzibina hatta na ba sa rasula da na bai ji gangaye waje waje bai bicikiya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana zamu je police ba ta musulunci ko soja ba ta jirida ko likali ba ta jirida ko la ba ta musulunci bo da dalili ganna mana ba haka za zai yi labari ganna gore yendoro mutunje unde kio unde shela jiji unde kaida ji unde geji kio e won won shi je la je shi won ki kwa la ji won gaga ah subhanallah no wanta fat mufsida to akwai ne jima'u na wa jiya wa da wa misali bani ila ji shishi babu uga mi alamma wajiga na ko nya rukayya laya abdulrazak yimi abdulrazak masa da yake labar dubu ashirin zane mai wakila abdulrazak na shi na ga ajikiyar a na yawo zai ji martini na na ga ajikiyar a ga yin mutu daga yinan na ruka ya ke imiya abdulrazak su kwa albarku da yawo yawon na ake kashi wuya eh? wajen to

ebogo an nige ji ta miyan na tazu na jiki a yan na tazu a yan ji fahimta ga nan ni walbatilu ne ne ga albatilu na walfasidu bai na yi ne wani bil'afta opposite yin wuce bi ma ma'ana kaga sharafi wuce guwa farin da wuce maguwa ina ji anyi na madabe hukunci na jiki a yan wa ji tabbatarwa wai biya alula jire o mai bi bori jire ki hukunci alula wọn eh alula wọn yi wai ji salla kafin ji salla mana wabi sanki hukunci salla wọn salla wọn yi wai fiya zu kafin gidi ulona wasu na ji bai yi nuni bai diga ngai ki hukunci azu yau eh azu yau wadi ke wani ewa kibo energy ma ni na agadun ko wai lo fiya ji umala jira ugwa wanda aso ba yalu ki hukunci ya aju aju wani ko amma wajen aji amma wulu arafa ki da buwa ebe wọn tazu n tazu anu ani gama jiki etu lo la tatimu la kami ha wanki fa'i mawani ha ya e ganna shi dokun amma les lahun samurai wa ma na talabu sharu lahu min mukallafin bi zati fa huwa aini wa ma kana yana gafe talabu shari'i ta la shari'a bena wa huwa gangani bai zai min kulli mukallafin bi zati be zan doro ne mukallafin wa in ji hankali wujaji baligi nan wato be kita ce o me wa ga wajen won ga ki o

wa ma kana alqasdu yana manufu gafe mujarradu fil ya je wa ga alawaji wani kiyanu biye da mu be gangani na wa yatabi zalika maslahatul fa'il kuma ina ma ladu tuna ya amfani da ne juna fa fardu kifaya ga ya fardu kifaya idza fa'ala ma yasul bil maqsud idza e jiguji na zai ja juna yanayin manufa na ga kafa an gairi nga kujiya da yake nan ɗaya e ji damo ewa musulunci ogan alawa ji wani daga duniya ta ciyar da ni doro ba zai ji a kuje da wujiya ni ga ciyar e e shiga yi kwa majiwa a kawai shiga na ko ɗaya ne shiga ga kiyo farudu kifayo misali bani ɗaya ga ajiyar ajiyar ajiyar

eji ndị ọrụ agaghị lada njidere ya oke agaghị achimela sallayi asuba azuru lasari magari isha na akwụjenu tobi kifa wọn jije anyị wọn kwuje anyị dawa ji walita kumminku ummajun yad'una ila alkhairi ngole minku mini ewo ebugo ngaje kiyo we fardu alkifaya tàtíẹ́ sí mùsùlùmí yo yẹ wá zẹ̀ yà àti ti yẹnu fóòdù jìfà ìwò yẹ wá zẹ̀ yà àtúbà ní fóòdù jìfà ìwò yẹ wá iri iri mọ́sí náà yìí yìí jìnà kí wọ́n fóòdù àlìkìfáyà yẹ gbogbo fóòdù jìfáyà dé gaji kí mọ́ káàdì wọ́n tiẹ̀ pẹ́ látọ̀ fóòdù jìfáyà tẹ̀ látà ẹ̀kẹ́ nù ńgá tọ̀rí jà ní zanúwẹ̀ ti dẹ́bọ̀ zàwọ́sì ko ji gane ku sai mu ba da fardu aina mu da kiyo fardu kifaya wa in lam yasalu ahadun e eh, tiyan fardu kifaya ne kaga zan doro lowa asima kullu man alima wa qadara alayhi zan do ni gaje ilimi umma je iko ni wajin wo uci maja ne bata ga dile wa huwa yasiru fardu aini fi ya haqqi man ya'lamu anna wula ya yaqumu bi

ilimi kura na wa lauza ne ga inga la ga nan ga ke ga je kor da ni ta ce wo kaga wace ga je ne fiditi inna lazina na ma zanna min albayinati alhuda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah inu. bani e kita kan je ta san da bayan goga guga ji kiyo ga ya goga ta dole mi ya sai kiyo sai we wodo lawon la nga ya ngogo mo ifori la ta tie ogo wogo ya o tie tilaru wa ya ngogo o jasu wale tide njo ko la ngo ko ji fe nda na eh yidi ga na men ko ta ko ma misali eneke zandoro mo pamo chayan fa fighter wa mo te fa service yi zandoro mu pa se ogo wọ́gún yàrí ẹ̀nà ó ṣàánúso wọ̀tídà lágbóòtà lé ilé ìnẹ́nẹ́núà wọ́gá àdíkí ọ wọ́gá àwọn léèfí ó pé ti fẹ́ntẹ́ ẹ̀nà a sì bí ti títí wọ̀gbọ́ gígá ìtókò wọ́bí ìdá wọ́jẹ́ láfíà káàtù dẹ́gbó wolo tuwo jiyan joro wato mato ga zan na da na ji zan nase muku wana sewe har ya alaka je na ga ji jo o ga je lefi nike ko ji ga ne na an ni ga musulunci mun je ciye ta ka'ida bai dalili jiyan shari'ar musulunci bo ma kalin muni nuna liyan firu kafa walola da fara min kuli firkatin to a ifatun yadda fakawu fi dini za a rajo ilayin la'allahun ya hazaro gawai za ta za a matu maslahata ne ga da ke ya amfani guba gabe tabe wuce complete ko jima alahuma daga latu ga mini ubodo nga ya nga ya dikio ya de aw mafsadatani la budda min fili dawuma kuma ba na guba dole yo ne yaji nina urtiki ba khafu ma mafsada ne ba nunga cike yin ne ga yaji kai da al mafali wal mafasid hunde muhimmanci sarawi to ki ga waye tsalo na kalin khamri wal maisir a noga ya tiye jo gangari be chace kulfi ma ismun kabir daga ejebe chace le tuci ko dabo wa manafi'u linnas amfani madango goya zawan biji amma wa isuma ma akbaru min nafi le kiyo amfani e bugo ne le amfani ba no ga wa wa ga amma amma ga be ga le wa wa ga na misali bani wa be wala ji tayyatul masjid a mai ji kawo tayyatul masjid ji alheri o kai sheri alheri e ji kawo waje sale je mu ibe za ji alheri o kai sheri alheri mini alheri kuma no kitigo waje je mu ibe bogo na so alheri ga ga na su ci ga ga ji ẹwọ́ kọ́ kó lábì sáàlì bẹ́ẹ̀ sánú jáàdì gánẹ̀wà ẹzà sí kìí ní wọ máa inú wà mẹ́gí wọ́n lọ critical condition yẹ dáadà asibiti ẹ mọ́kwá asibiti náà gáàdẹ dr nzaga sai dr baji nọ́ọ̀sì nzagi jì mọ́ sai èṣì àbíó baji gádọ̀gbọ̀ ìjírí na máa kéèdé náà ǹjẹ́ ìmíṣàn takuba ìmá àìyó ẹ̀yà olóòtú akájì oúnjẹ àjá ìmá àìyó ẹ̀yà olóòtú sọ̀gúngun ewu jù gáfárá a ó mọ wò láìyó ẹ̀yà olóògùn ẹ́mìṣà náná múláwù tẹ́gúrú ń tú wùjú fújì wọ́n láwọn yóò gbẹ́n dókítà mission náà fújúgbù fi àláwọ́rọ̀ wìjímọ̀ wìyẹn dèdè mínú ẹ̀ dèdè gúbà méjì tó ń tẹ́tẹ́ gbìgan mínú ẹ̀ dèdè gúbà méjì tó ń tẹ́tẹ́ gbìgan wọ́n láwọn yóò dọ́gbà mission wẹ́gbọ́tù hálí náà gúyà gúgbà mission bó wúlì ó yà gúgbà mission bó ẹgbọ́ náà zaji da ya gaina amma mai bane waje tanjorwa na wata kullaha mastata sun da ya su gurgube yi koye nigeria ne fi da hannun zijiyar da bai demokrasi gan waje zanu waje da yijiyar da bai littafin soki da ficuyi ga ala'ar kurana ba kunji da sauransu amma ya fi nigeria to musulmi to mishan ko ta ga musulmi jigashi a ciwo to ya abota okay mission ji gaza dede kuda gbogbo da za a ji da yi okay ndoro jeje implication mini sharing guba zo ki so ite jengi go wa go to ne ite jengi ga ne ki o musulmi ja vo ti da ne je da mu da mu ne kaji ta ga ne da ne package 100% na ne ndo le a ti ara me sharia je ji ki o ci eh, eh, ka'ida ne yau wuce yau zane a jikin kai karamu yau shi kenan ba nin nan ba a jibe yin zagi ya ji katuwa fi makanta ne unga gero no makanta ba juyi kayan gud makanta yin zagi kayan gud amma ka ga yabe ja ne madina ba jibe yin zagi ga ajibo wasu kun zagi ya shawo ba ya shawo ko zagi ya shi kuma ba ya shi goro ya kuri jansu na ga ya kafu da rarraini kare ya mashi hacci a majaki bu ya fiya da ebe bele su kashi wuce hacci university the same thing wale zage zane ji libaba zane ji kaza zane ji kaza zane ki lugwa zane ma lugwa zane kaza lugwa waga da ji ba ji mai balare ya yi fata ga makanta ne ya gano amma ba ne ya fata wasu ne ya ja ba da makanta ne wuce da so ba. suka nan zagi ji kai ya ba giji kai manya ba giji ba ji mai zagi ji yin zagi wọ́n rẹ̀ nìjírí oṣù wà ló mẹ́kántà ń dọ́rọ̀ nàìjíríà ìwà ká ìsìlàmíà wà lọ ẹgbẹ́ ní ká ìsìlàmíà lè jíde bá ìgbé nàìjíríà ló jẹ́wọ́ káṣì ẹ́ káṣì gọ́mọ̀nà so wà lẹ́ gan yẹ pé mọ̀fà rúgbẹ̀ mọ̀fà síbi ìfúndẹ̀ mú amma to su gaji zugu kai da musulunci gobanya maslaha gangari be mafsa da wuji fiye ba sai daga ashi shafe la ji kiyo shafe la loton na wai zashta ba al-mubahu bil muharram yanayi mubahu na ga nga ji kiyo nga shi ke ba nga lada da bi haramu shi gairi darura wa mada darura ba wajaba al-kaffu an hawaji a aka ciwo alimi ga al-halalu bayyinun والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرا لدينه وإرضه يبقى عليه كرارا حرام كرارا كو tashi umar kiyo ari lan be jidabo e bugo ga tiya be to mushtabi atu wujudi kiyo uri alkai daga dog dun la yuya bani we ba tiye da kadiji kàrìgì tí ẹbí ti náà wọ́n dé kí wọ́n kàrìgì náà ọ̀dá tún kàrìgì o kó ipa náà tí ẹ̀nà wọ́n wọ́píà kó nù ẹnu yàgùn náà wọ́n wọ́píà náà lé gbá ní aláàmúyà yóò tuntun rúdù gẹ̀jú yìí ube e gege na su kuma dabba wa ma shi gindo ke u gani duro wa bismillah ji o tutu shi yo tun zane tu shi gina tun ba bismillah ji ku jan hoja no le ji gina ga ji shi wa ji ji wa ga dabu ko ila ji ga dewa misali ba ni a ah, kai baba da wage wa mari hen ne jo wake ga mo mu wa ji ki yo to kapu na mo mawabin na gi jajeli na ajiyasa na je ajiki mo mawabo fe ya biya mini abu na kwanu o kwanu na ke oto yi ife lagi a maza nisi mini abu ba wane wa ji lagi wuce wani ogunji yawo a tongo ne shi ba al'alubil haraba ta to aluwa an yi gaman yezi kiyo ka'ida na shiga laci lamarin shi o. wal'amuru ya fito dilfauriya a maga ya umarni aji wala ga kiyo da ga aji ya ga ji kimo ga fe gile mu inna la kataba alaikum alhajja fa aji to ji hadi kata ce ga ji hadi kiyo ga ji da aji alibi ga sai tun da ba su ko ina salatu fi awwali waqtiya waje sallo da ta bayan lokaci bo bi kul khairati e di ba ba da di kiyo e de lotu kiriki e ba ga da ke da gwanin kaza sai da ji Ka mu ga ka ya abu Allah alam bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu